shugaban hukumar alhazai na ƙasa barista abdullahi muktar muhammad ne ya bayyana haka a wata ganawa ta musamman da ya da muryar amurka a babban birnin tarayya abuja barista abdullahi muktar ya ce rage yawan alhazan ya biyo bayan wani matakin aiki ne da hukumomin saudi arabia suka gindaya lokaci ne aka rage na rajista kuma hukumar saudi arabia ta yi hikimar haka domin ta san adadin mutanen da za su zo da wuri don ta yi musu tanadi kuma yana ganin tsari ne da yake da kyau saboda bai yiwa su ci gaba da hidima da mutum miliyan uku sannan kowane lokaci ba su ma san ainihin wanda zai zo ba kullum ana cikin rajistan mutane a zo a ce ko shema ya yi kaɗan ko a ce mota ta yi kaɗan ko kiwon lafiya ya yi kaɗan ko an zo an samu turmutsutsu an rasu shi sa suke son duk su magance irin wannan suka ƙayyade lokacin da kowace ƙasa za su gama rajistar alhazansu domin kuma a nan najeriya lissafi ya nuna cewa makonni biyu na ƙarshe da za a rufe filin jirgin sama lokacin mutane ke biyan kuɗin zuwa maka lokacin ƙananan 'yan kasuwa da matsakaitar 'yan kasuwa da suke juya kuɗinsu ba sa son su biya kuɗin da wuri don kasu rasa abin da za su juya za su bari sai makon ƙarshe sannan su je su biya domin su tafi aikin hajji din to yanzu wannan daman yanzu babu shi wani shirye-shirye ake yi ne na batun fita zuwa mana bana domin akwai labarin da muka samu cewa bana ba a kacifu za a kwanta a mana ba a gadaje za a kwanta ya gaske wannan labarin gadaje bai kawo kan mu najeriya ba tukuna saboda an fito da tsarin maganan gadaje ne lokacin da mun riga mun sanar da kudin aikin hajji na jihohi sannan aka fito da tsarin gadaje kuma da aka fito da tsarin gadajen sai zaman akwai tukwici da za a biya na kwana a kan gadar to mu kuma an riga an sanar ya zo a makare balle a sake koma a ce to alhazai su kawo cikin kuɗi kaza na kwana a kan gado na haka da aka yi shahara aka ga cewa to a bana dai gara mai haƙuri da katifin eh, mu ga su masu kwana wanda za su kwana akan gadajen ya za a kwashe ma tukun saboda shi gadan mun je mun gani awonsa da aka yi to zan iya cewa zai daidai da irin 'yan chinese haka amma baki dan afirka wanda yake da tsawo wani kuma ga kiba to muna ma gudun wani in ya hau gadon yana iya shugaban ya kira ga masu kula da ayyukan hajji da masu ruwa da tsaki kada su bari masu suka su karkatar da hankalinsu wajen bin ƙa'idoji da dokokin da aka gindaya musamman don gudanar da ayyuka cikin nasara. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.